kan vous prenez le volet logement idan kuka dauki batun guraren zama in muka dubi bangaren jihar difa musamman sansanin yan gudun hijira na tabari akwai proje masu tsari akan hilayen zama ƙungiyar hcr haɗin gwiwa da gwamnatin ƙasar niger sashen ma'aikatar magajin gari don samun hilaye ita kuma hcr sai ta tallafa wajen samarwa yan gudun hijira matsugunnai wani bangare kuma zai samowa da da'irar kudaden shiga yanzu haka wannan projen ya soma aiki ga dangadan don taimakawa 'yan gudun hijira a ce can ya lalace can ya barke kun ga dai yanzu yadda abun yake a game da wannan sabuwar kusantowa sai kuma bangaren karatu nan ma hcr ta taimakawa yara 'yan gudun hijira wajen basu ilimi akwai matakai da aka ɗauka don yara su sami karatu yadda ya kamata daga makarantun firamare har zuwa jami'a akwai akwai ɗalibai da take nan tana kulawa da su a halin yanzu mahimmancin abin dai yaran su samu ingantaccen ilimi ƙalubalen da ake iya cewa za a fuskanta ne na yankin difa inda adda 'yan gudun hijira 'yan ƙasar najeriya waɗanda suke aiki da yaren ingilishi mu kuma a nan muna aiki ne da faransanci duk da haka hcr ta saka wani tsari na karatu da ya ƙumshi harsunan guda biyu kaga kenan yaran na iya ɗaukar darasi da karatu su na Najeriya. In jarabawa ta tashi kuma suna shiga cikin jarabawa akan abin da suka sani daga bangaren Najeriya. Au moment des examens, ils font ces examens pour avoir les mêmes diplômes reconnus au niveau du Nigeria.